a yayin da ranar zaɓe ke matsowa gabanin kiristoci da musulmi suna kira ga jama'a musamman matasa da kada su tada fitina a lokacin zaɓe sunana pastor philip mayango daga bishara baptist church sabo ibadan Fasto idan Allah ya yarda watan za a yi zaɓe ranar arsabar na shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya. Wani kira za ka yi ma 'yan Najeriya musamman Kiristoci matasa maza da mata? Abin da nake so in yi fade yanzu shine ina so in kira duka al'umma Najeriya musamman matasa kristoci domin su fahimci menene manufi Allah da yake za a yi zabe rana sati ba da cewa za mu yi wana zabe da wasu tanzuma wanda zai kawo rishi zaman lafiya ba ne muna so wanda zai rike mu ba fada ne za mu yi kame allah ya ba mu abin da muke so ba domin allah ya ce in muna so a gare shi ba fada ne za mu yi ba mu yi kauna juna ka doka katinka ka zabe wanda kake so ka yi shi a cikin eh, kwanciyar rai allah zai nuna maka wanda kake so ba fada ba cuce mu yi gaskiya gaskiya shine zai ba mu abin da muke so abin da na so in kira ga matasa kristoci su fahimce ni a wannan lokaci pasto ko ka hangi wani abu cewa zai faru a lokacin wannan zaɓe kenan shi yasa kake kira ga matasan krista da su zauna lafiya ko su yi zaɓe lafiya ban ga wani abu da ya ka nuna alama da cewa zai faru ba amma bisa ga bayan da yake faru abubuwan da ke faru a baya shine nake so in yi magana a kai gane kamar amma ba wani alama wanda zai faru ba domin an ce injibi zai yi kyau yau ne zai ga alama da yau rokona shine ina so in karfafa musu ba fada mu yi zama kauna mu yi shiri domin wana zabe ka zabe wanda kake so sunana man tahir zubairu abubakar buwaɗe mazauni sabo ibada kai limamin ina kenan daru da'awa yan shadda sabo ibada malam wani kira za ka yi ma yan najeriya musamman musulmi matasa game da wannan zaɓe da za a yi ranar asabar to ina kira ga musulmi matasa ranar zaɓe su fito cikin kwanciyar hankali su zaɓi wanda suke so ba tare da rigima ba kada su yadda da 'yan siyasa da za su yi amfani da su su ba su kuɗi su zo idan wani abu ya faru su ne za su asara ma'ana su asarar rayuwarsu da dukiyoyinsu kuma bayansu ba za ta yi kyau ba don haka su tashi su gane cewa wane ne ke son su su zaɓi wanda suke so cikin kwanciyar hankali su yi zaɓe lafiya kuma su koma lafiya domin shi addinin musulunci addini ne wanda take na son zaman lafiya komai bai yadda da ka cutar da duk da dabba bai yadda ka cutar da ita ba don haka musulunci baya cutarwa ko baya son a cuce shi don haka muna kira ga ainihin matasan musulmi don Allah su yi hange mai zurfi wajen tsayawa su zaɓi wanda suke so kuma su yi shi cikin kwanciyar hankali ba tare da ainihin tashin hankali ba domin lura ga abubuwan da suka gudana a baya don haka matasan dai su suke kwaruwa idan abubuwa sun faru don haka muke kira gare su don Allah kowa ya zo zaɓe ya zaɓen su cikin kwanciyar hankali kada ya yadda wani ya amfani da shi domin ya cutar da shi ya cutar da wani malam ko ka hangi wani abu ne a wannan zaɓe mai zuwa eh ba wani abu da na hanga domin zaben da aka yi baya an tashi an yi rigingimu an kokona wasu abubuwa mutane su cutu ce wani abu zai faru amma muna kira da su muna ƙara jan kunnen su matasa hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya